kasafin kuɗin na shekara 2020 ya ƙaru da naira biliyan 264 kuma hakan ya faru ne a sakamakon ƙarin da majalisar ƙasa ta yi akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur daga dalar amurka 55 da shugaban ƙasa ya kawo zuwa dalar amurka 57 Shugaban kwamitin kula da ayyuka na musamman a majalisar dattawa, Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin haske. Lokacin da shugaban ƙasa ya kawo ya sa kuɗin man fetur zuwa dala hamsin da biyar muko da muka zo muka gani muka yi magana da mutane nnpc muka yi magana da mutane a kai duk duniya har da mutane opec da sauransu muka zauna muka ga hamsin da biyar dinnan bai daidai ba sai dai a kai hamsin da bakwai to wannan hamsin da bakwai aka yi an ƙara dala biyu a kowane bututun mai kuma ba da wannan ba abin da aka ƙara kuma a kasafin kuɗi normally idan aka kawo ana ce za a ƙara ko a rage na kashi biyar cikin ɗari idan aka ƙara dala biyu a kan barrel miliyan biyu da ɗigo ɗaya ko a kowane rana to akwai kuɗaɗen da za a samu a kai to a wannan kudaden ne aka sake cewa to tun da dai an kara a kudin mai to mu ma mu kara wa wasu wurare inda ya kamata a kara to amma ai baya ga ƙarin kuɗin gangan ɗanyen man daga dala 55 zuwa 57 kun yi ƙarin kan shi kuɗin na kasafin kuɗi wanda shugaba ya kawo daga triliyan goma da ɗigo uku zuwa triliyan goma da ɗigo kusan shida wa'annan ƙarin sun bambanta ne ai to wannan ƙarin ne ai you know, a bisa ga wannan ƙarin kuɗin mai da aka yi gangan mai miliyan biyu da digo daya kowane rana ai multiplying da da biyu kowane rana ai za ga kudin ba kaɗan ba to abin da aka yi kenan a kasafin kudi akwai abubuwa da yawa da ake gani da ake dubawa dole ne a ga nawa ne hino a zone in north east suka samu nawa ne zone in south east suka samu nawa ne south east suka samu dole ne sai an yi balancing wannan gabaki da kuma kun yi haka a wannan karon tabbas an yi A duk lokacin da aka samu ƙarin kuɗi irin wannan, to sai shugaban ƙasa ya nemi izinin kashe su daga wurin majalisar ƙasa, wanda ake kira viament a turanci. To wai menene viament kuma ina dalilin yinsa tun da an riga an sa hannu a kasafin kuɗi? Masanin harkokin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa, Yusha'u Aliyu ya yi ƙarin haske. Wato viament kalma ce da take tabbatar da gudanar da canje-canje a cikin kasafin kuɗi kuma yana faruwa ne duk lokacin da aka riga aka sa hannu a kasafin kuɗi sannan kuma ake buƙatan a ɗanyi canje-canje daga wannan layi na kasafin kuɗi zuwa wannan layi kamar misali an yi kasafin kuɗi don lafiya sai kuma aka ga ana buƙatan shi waɗannan kuɗi su koma yanki na abinci to dole sai an aika mu da majalisa domin ta tabbatar da cewa kasafin kuɗin da suka suka sa hannu suka mika ma shugaban kasa shi kuma ya sa hannu to kasafin kuɗin dai shine ake aiki da shi amma duk wurin gudanar da canje-canjen shine akan shigo da kalman biomed ko kuma wannan dalilin da akan kawo shi domin a tabbatar da cewa an yi aiki akan ka'ida. Majalisar Dokokin Ƙasa ta fara hutu sai ranar 28 ga watan Janairu na baɗi ne za su dawo aiki. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.